to abin da yake bayan alaji a ah, hajiya ta ce malam kawata ce ta kudda gudun ta ya aure ta kuma ya kamata ya aura amma ni yanzu abin da nake so da kai shine ka raba auren sannan taɓa gidan ni kuma ka sanya wa alhaji sale soyayya ta zuciya sabo ka ce an gama shi ma ba ta rashe ni ai ban sani ba kuma gaskiya ke ya kamata a ce kina gidan ba ita ba nan dai suka maganganu sai kuma kamar da ke aiki na ta haska bokan mm. ga dai muna inda muka saba yawa hasko biyu ga ni yawa muna inda muka saba ai gidan boka mutuka raba takalmin kaza <laughs> from the set of Alia. Alia. action aikinki yana da wahalar gaske kina so ki mallake alhaji kamfanonin nan nasa ya zama mallakarki ki mallake kowa a gidan sai abin da kika ce tabbas haka ne ni kuɗi ba matsala ba ne ni kawai damuwa na in yi mulki na a cikin gidan in jiyo kowa yadda nake so in mallaki aiki kamar guda uku duk ina na shiga sai an razana fa ki ajiye kuɗi mai yawa sosai hajiya don wannan aikin naki akwai wahala amma idan har za ki ajiye kuɗi masu yawa to za ki mallaki kowa a gidan